Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau litinin 17 ga watan afrilun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanin labarai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wade da faɗan da aka washe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai da sanadin mutuwar mutane da dama wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani kauye da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 shugaban rasha vladimir putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin kasarsa da kasar sin a jiya lahadi tokanin labaran duniyar kenan kamar yadda kuka ji wani hari da aka kai a jihar kaduna najeriya ya halaka mutane da dama takashe yanzu ba za mu ce mutane amma sun fi ashirin akwai wanda ba gani ko ba sannan za mu leƙa jihar adamawan najeriya domin jin halin da ake ciki bayan da hukumar zaben najeriya inec ta ce ba a kammala tattara sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihar ba we ya ce hakika za a koma Adamawa don ci gaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben. muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashin gumel zai gabatar da kuma karatun alkur'ani mai girma daga bakin yara kanana da mafa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya sakatare general na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah dai da faɗan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai da yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku na hukumar abinci ta duniya guterres a cikin cewar kakakinsa stephen dujaric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ciki har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin dafur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da bata lokaci ba babban kwamitin likitocin sudan masu fafutuka tabbatar da demokuraɗiyya ya ba da rahoton cewa an kashe fararen hula hamsin da shida da kuma mutuwar jami'an tsaro da dama a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa mutuwar ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku ya ƙara adadin mace-macen zuwa hamsin da tara wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya lahadi fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin runji da ke jihar kaduna in ji shugaban karamar hukumar zangon katab francis zimbo inda aka yi kisan kiyashin zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu sojoji sun yi mummunar aran gama da maharan kuma yanzu haka suna yankin a cewar kwamishinan tsaron jihar samuel arwan kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kashe-kashen labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban rasha vladimir putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin kasarsa da kasar sin a jiya lahadi ciki har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron kasar sin li shampu a birnin moscow putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni kama daga tattalin arziki zuwa zamantakewa al'adu da ilimi da kuma bangarorin soji. Fadar Kremlin ta wallafa wani faifan bidiyo na taron wanda ke nuna Putin yana gaisawa da Li sannan suka zauna a teburi ɗaya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shego ma ya halarta. A makon da ya gabata ne sun ta sanar da ziyarar Li zuwa Moscow inda ta ce zai gana da jami'an tsaro amma bata ambaci ganawa da Putin ba. Shugaban China, shugaban Sin Xi Jinping ya gana da Putin a birnin Moscow a watan da ya gabata. Nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz Baballe zai kama da karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoton. Gwamnatin jihar Kaduna arewacin Najeriya ta tabbatar da aukuwar wani hari da aka kai a karamar hukumar zangon Katab a ƙarshen makon nan. harin da hukumomin yankin suka ce ya salwantar da rayuka da dama yayin da wasu ɗimbin mutane suka jikkata daga kaduna ga rahoton da isa lawal ikara ya aiko mana cikin daren asabar wayewar garin jiya lahadi ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin lunji da ke karamar kumar zangon katafta kudancin jihar kaduna inda suka kashe wasu mutane da dama kuma duk da fitar da sanarwar tabbatar da wannan hari da gwamnatin jihar kaduna ta yi shugaban karamar hukumar mr francis sani ya ce har yanzu fa ba a kididdige adadin waɗanda 'yan bindigan suka kashe ba attack ne an yi attack eh, da dai aka kashe mutane a wai ana fada da wani bane mutane kawai sun ka kashe mutane eh, a takace yanzu ba za mu yamu ce mutane amma sun fi ashirin don akwai akwai wanda ba gani ko ba bai da ana nan ana nema kuma mun ce mutane kada kowa ya doka doka a cikin hannunsa Allah shine mai sakaya sai dai kuma kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna wato Sokapo ta ce mutanen da aka kashe fa sun haura mutane mutane talatin. in ji mai magana da yawun kungiyar Mr. Luka Binet. kasan atiyab ne a zangon kataf karamar hukumar zangon kataf wajen karfe daya a yan bindiga suka shigo suka fara harbe-harbe bayan da suka bar garin aka samu gawaki guda talatin da uku sannan kuma yawanci gawakin ma a kone suke don ni na je garin kafin a janaza na gansu da idanuna. to amma an jiyo a kama ana cewa tawo mu gama ne aka yi tsakanin jami'an tsaro da yan bindiga a yin da aka yi janaza a wajen banga polis ko guda ɗaya ba banga soja ko guda ɗaya ba kuma a cikin wanda suka zo suka kawo harin nan ba mu ji labari ko an samu ko mutum ɗaya ba wannan harin kawai har ce ta mugunta da muka saba samu hannun wayannan fulani masu makaman nan amma idan shanu ɗaya ta bata ko shanu ɗaya ta mutu to duk garin nan ba wanda zai samu zaman lafiya amma ga nan an kashe mutane talatin da uku ba mu ga ko soja wajen ba. Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani wato Niyatta Allah a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman cewa ya kamata idan irin wannan hari ya afku kawai a bar jami'an tsaro su yi bincike in ka ji mutum ya ce yana gani wane ne ya san me ya yi ai ruwa bai tsamin banza amma in ka ce ruwa bai tsami banza me kake nufi to eh, yanzu kawai kana zaune mutum sai zo ya tare kai kama dukan ka me kai mashi kana nufin kamar yadda ake zargi akwai abubuwan da suka shafi ramuwa eh, to akwai abubuwa da yawa da suka faru a wurin da ko shekaran jiya an kashe wani karamin yaro yana kiwo an je an sa ma shanu guba wajen shanu ko tara ne aka ce man da suka mutu da maciyaya kananan yara guda biyu kuma su sun san suwa suke hana zaman lafiya kudancin Kaduna to ko dai wannan harin yana da alaka da wannan kisan yaro da waɗannan shanu. To a bari jami'an tsaro su bincika su ba da ansa. Amma wani kawai zai zauna kawai zo ya fito ya ce wai yare kaza ne su kai kaza wannan maganan banza ne. Karamar kumar zangon Katabdai na kan gaba cikin kanan hukumin kudancin jihar Kaduna da ke fama da hararen 'yan bindiga. abin da ya sa gwamnati ta jibge bataliyar jami'an tsaro a yankin ganin ta kawo ƙarshen dukkanin wannan damuwa. sai dai kuma har ya zuwa yanzu wasu na ganin akwai saurari na akaba game da wannan matsala ta tsaro musamman dai hare-haren da ake jingina su da harin ramuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. A wannan makon ne dai yarima mai jiran gado na kasar Iran da ke gudun hijira ya shirya zuwa Isra'ila a wata ziyara da ke nuni da irin kyakkyawar alaka da mahaifinsa ya taɓa yi da Isra'ila da kuma tsamin dangantaka na yanzu tsakanin Isra'ila da jamhuriyar musulunci ta Iran. Reza Pahlavi dan shash na ƙarshe da ya mulki Iran kafin juyin halin musulunci na shekarar 1979 ya faɗa jiya lahadi cewa zai isar da saƙon sada zumunta daga al'ummar iran ministan leƙen asirin isra'ila hila gamliel ya ce zai halarci bikin tunawa da kisan kiyashi da isra'ila ke yi na shekara-shekara da daren litinin ɗin har ila yau yana shirin ziyartar wata masana'anta ya ga bangon haid al-burak sannan ya gana da wakilan al'ummar bahai da yahudawan isra'ila 'yan asalin iran da ke yankin a cewarta Yarima mai jiran gadon sarautar Saudiya jiya Lahadi ya shelanta tura kashi hudu cikin ɗari na hannun jarin katafaren kamfanin mai ɗin nan na Saudiya Aramco zuwa wani reshe na asusun masarautar wanda hakan ke kara haɓaka asusunta yayin da masarautar ke ƙoƙarin faɗaɗa tsarin tattalin arzikinta ya zarce irin na mai dogara ga man fetur. Wannan mataki da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya ɗauka. wanda kamfanin dillancin labarai na kasar saudiya ya sanar ya mallaka hannun jari ga kamfanin saka hannun jari na saudiya wanda aka fi sani da sanabil investment sanabil yana karkashin asusun ajiyar dukiya da aka sani da asusun zuba jari na jama'a tura kuɗin zai kuma tabbatar da karfin kuɗi na pif da kimar bashi in ji sanarwar game da yarjejeniyar sai dai bai fada wa sanabil ko pif irin abubuwan da za su iya saka hannun jari ciki ba. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kwamishinan zabenta a Adamawa ya yi karambanin ayyana sakamakon zaɓe ba tare da an kammala tattara sakamakon ba. Kwamishinan dai a cikin hatsaniyar waɗanda ke hamayya da sakamakon ya ayyana Aisha Binani ta APC a matsayin wacce ta lashe zaben. INEC ta ce don haka ta dakatar da ayyana sakamakon tare da gayyatar duk jami'an zaben don taro a Abuja. da zammar sake komawa don ci gaba da aikin tattara sakamakon zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da nasir adamili kaya ya aiko mana daga abuja Yeah, we suspended the collection of results because the recent electoral commissioner who was um, Uh, not appointed and not authorized to announce the, uh, the governorship election results. Commissioner labaru da ilmantar da masu kada kuri'a na hukumar Festus Okoye ke cewa jami'in zaben ya sanar da sakamakon ba tare da yana da hurumin yin hakan ba. Da haka har yanzu da sauran magana kenan kan sakamakon. The, the, um, the returning officer is already in Abuja. Oko ya kara da cewa tuni kwamishinan zaben ya iso Abuja don yin taro da shi a talatar nan, kuma babban jami'in zaɓe ne ke da hurumin sanar da sakamakon. Hakan nan za a yi taro da sauran jami'ai da suka gudanar da sauran zaɓe a Kano, Kebbi, Abia da sauransu. we will look at what has happened, look at the situation, and then uh, and, uh, get the, the returning officer to go back and conclude the collation. Uh, so within the week I'm sure Kwamishinan ya ce hakika za a koma Adamawa don ci gaba da tattara ainihin sakamakon don ayyana wanda ya lashe zaben kuma hakan mai yiwuwa ne ma a fara daga talatar nan. Tuni dattawa da masu fashin bakin siyasa ke bukatar al'ummar Adamawa su jira mataki daga hukumar zaben da kaucewa duk wani yanayin da zai kawo hargitsi. Dr. Mahadi Abba wanda malami na jami'ar Modibo Adama na daga cikin waɗanda ke bin sakamakon zaben da ba da shawarar sauraron hukunci daga hukumar zaben ta ƙasa. Lallai ba kammala haɗa sakamakon zaɓe da aka rage jiya da aka watse ba. To wannan mu ba mu sani ba ko daga baya aka je aka haɗa aka zo aka zo aka ba mu wannan declaration din ba mu sani ba. Amma duk wannan um, shine za a je a tantance a Abuja a sanarwa jama'a abin da ake ciki. muna sauraron abin da abuja za ta gaya mana mu a 'yan adamawa masu bin doka ne ba mu a zaton za a yi wani fitina mu saurara duk abin da doka ta ɗauka shi za a yi yanzu aka ce a tattara gaba ɗaya tafi abuja in aje abuja duk abin da ka samu abuja mu sakamakon da aka gaya mana mu adama da shi zamu amfani da shi aisha binani ta abc wacce a yanzu haka yar majalisar dattawa ce na kalubalantar gwamnan adamawa umar fintiri na pdp a zaben da ya ja zare da daukan hankalin jama'ar ciki da wajen najeriya nasura da mai kaya murar amurka daga abuja najeriya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu dawowa shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci da rashawa gano gadon marayu haƙoƙin ma'aikata ban kaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu a yau za mu ci gaba kan batun yarinyar nan mai shekaru goma sha uku da ta ce malamin malaminta ya yaudare ta ya yi mata ciki ku kasance da mu cikin shirin suna na sarfil hashim gumel Ashirin da ya gabata ne muka kawo muku labarin wata mareniya mai shekaru goma sha uku da haihuwa, wadda ta ce malaminta na allo mai suna Malam Hussaini mai guduma wukari. Ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita. Lamarin da ya kai yanzu haka haihuwa ko yau ko gobe. Duk da yake mun kawo muku sautin malamin da ake zargi wanda ya dage kan cewa sharrin makiya ne kawai. Tare da barazanar ɗaukan matakin shari'a idan har ta tabbata ba cikinsa ba ne. Wannan al'amari dai ya faru ne a unguwar wata bod da ke Jalingu babban birnin jihar Taraba. A yau za mu ji daga bakin matar da suke hannunta lokacin da wannan al'amari ya faru wato ɗan Ladi. To ba mu gane ciki ba ba mu gane ciki ba sanda ciki ya je wata biyar to yarinya karama ne mai shekara sha uku ban ɗauka mata zina ba don ba fita take yi ba ba yawo take yi ba ba komi ba na ganta tana ta ramewa sai na ganta na ce ah, ya yarinya na kamar sikila yake damunta sai na ɗauke ta na kai ta asibiti sai doktan ya ce mini ai tana da ciki wata biyar ita ma bata san ma ciki ne ba sai na ce to wata biyar ta ce eh ya ce mini eh sai na ce sai ce mu zo gida in tambaye ta wa ba ta ciki in ce za a zubar amma cikin nan ba zai zuba ba na ce ni kama ban taɓa zubar da ciki ba ko na kwana ɗaya ni ban taɓa zubar da ciki ba Mm. sai na ce ai kai ma kamar madadin uba ne tun da kai ma babba ne kai doktan babansu ne da to kai sai mu tambaya gani ga ita sai muka tambaye ta sai ta ce kai dai abun da malamin nan yake mata sai ta ce sai muka ce mata to me yake miki sai ta ce ai gashi yanda suka yi sai ta mayar mini kamar yanda yanzu na mayar maka mm. sai ce to shi kenan sai ce mu tashi sai mu tafi da muka taho gida sai na zo na ce to ke Zainab wannan abun inda gaske ne malamin na yake yi zan ji in ƙarya ne ma zan ji in ƙaryanki ne ta ajiye ta ɗaki sai ta ce mini to na ɗauko waya na ce ku kawo waya mai rikodin aka ɗauko aka kawo sai na ce to kira malamin nan ki sanar mishi mu ji inda gaske ne yake yana tare da ke to zan sani in karya ne kuma to sai ta ɗauko waya sai ta mm. kira shi da ta kira shi sai ta ce malam ya ce ha zainab ya kwana biyu sai ta ce eh wayanta ne ya samu damuwa sai ce to shiru shiru sai ta ce wayanta ne ya samu damuwa sai ce ya addanta na lagos ta ce iya kalau sai ta ce to daman ni malam fa ina so in gaya maka wani magana ne sai ce to ke da waye sai ta ce ita kadai ne na ce mata kar ta faɗa ta ce muna tare hmm. sai ce ita kadai ne wai to faɗa mini sai ta ce ni fa ina da ciki sai ce to kin faɗa mini kina da ciki to ya kike son miki sai na gaya maka saboda ko zan zo ka zo ka ban magani sai ce mata to ta zo sai ta tashi sai ta je duk wayan yana ta rakwadi hmm. sai ta tashi sai ta je ta je ta same shi da ta je ta same shi sai ce mata to ta nemi wani wanda zai zubar mata da ciki ta ce bata san da za ta nemo ba sai ce to akwai makwabcinsa mubarak ko zai zubar mata da ciki sai ce daga ba kuma ya ce in ya zubar mata da ciki mutane za su gane zai faffaɗa wa mutane suna ta zai ɓaci sai dai yanzu kawai ga dubu biyu ta taho ta zo ta same ni sai ta zo ta same ni ta zo ta gaya min na ce kai ni ba ta zubar da ciki ba sai dai mu ɗauke ta na kai ta muzulan kalsi don na taɓa kai sunan su na ce ga 'ya'yan marayu a yi ta taimaka mini hmm. sai na ɗauke ta na kai ta muzulan kalsi muka je muka zauna da shi. Eh akwai majalisar musulmi kenan eh, na malamai a nan Jalingo kenan kuka je. eh muka je muka je muka same shi shi malam adamu To domin jin labari daga tushe, kamar yadda Raba ta bayyana cewa ta ɗauki Zainab zuwa majalisar malamai ta Taraba. Filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya garzaya majalisar. Inda ya ji ta bakin alƙalin majalisar wanda ya saurari wannan batu, Malam Adamu Salihu. To, ga dai su yaran da farko da babansu ya rasu uwan ta tattara su ta mai da su yola da zaman ya yi tsami a yola ta tattara su ta dawo da su gun ita wannan rabin dama makwabciyarsu ce ita kuma sai ta ɗebo su ta kawo su ta yi rijistan su a matsayin marayu idan wani abu ya tashi na taimaka marayu a tuna da su to ta koma bayan ta abubuwan da suka faru ita dai ba ta yadda su zauna ba karatu ba da ɗan sana'a sai ta kai su makarantar shi malam mai guduma din Hussaini mai guduma to shi kuma yi ma yana ɗaukan wasu responsibility nasu haka dai na taimaka musu na matsayinsu na marayu to kwasan ranar kawai sai na ga takin kimo yarinya ta kamu ta ce ai yarinya kam ga abin da ya faru ta karanta mun kam na ce ba za mu yarda da wannan magana ba sai ga wanda ake zargin sa to sai ta bani namban shi na kira shi na kira shi na ce daga muslim council na yana son ganin shi sai ce lafiya na ce lafiya amma dai yanzu ba zai yi ba sai washe gari sai ce ah, lafiya don yana son zai tafi abuja na ce ah, mun riga mun tashi a aiki gaskiya sai gobe 10 washe gari kafin sun su zo sai zo sai na briefing din shi sai na ce amma ni ban yi concluding ba sai sun zo sun maimaita abin da suka faɗa mu ji abin da zai ce to ita mata ta tattaro yarinya suka zo sai maimaita kaf abubuwan da ya wakana tsakanin su shi kuma ya faɗi abin da ya sani to abin da ya sani dai shine yarinya ta ce ta samu ciki sai ta to a matsayinsa na malami sai sai ta zo wurinsa cewa gashi gashi ce a ya za ki da wannan shi baya baya da wani taimakon da yake bayarwa kan haka kuma baya goyon bayan ta zubar da ciki in kuma za ta yi ba ruwan shi ga dubu biyu ta tafi abinta ta. ita kuma sai ta zo ta nuna cewa ai shi ya yi cikin to na yi ta bincike na dai in tabbatar to kaga addinin musulunci ba za ka tabbatar da mutum ya yi mu'amalan zina da mace ba sai mutum hudu wane ya zo ya gani wane kira wane wane kira wane wane kira wane ko kuma su biyu din su ce sun yi to shi ya ce shi bai yi ba ita kuma ta ce ya yi to mun kuma haga sulhu muke ba ba ba ba hukuma ba ce to tunda shi ya ce bai yi ba ita kuma ta ce ya yi kaga akwai maganar rantsuwa kenan sai muka ce to yanzu meye maslaha sai ce to muka tattauna da shi na ce maslaha kamar da ya so da aure sai suka ce shi ya tsufa da ya neme ta kamar ya so ya aure ta haka to sai suka ce ya ah, kai shi ya tsufa to amma yanzu tun da da akwai wancan so din duk da wannan halin da take ciki in ta yadda sai na ce shi ya fita sai na kira ta na tattauna da ita na ce to yanzu kina gani idan malam yake zai aure ki za ki yadda ta ce eh. eh za ta yadda na ce to da me yasa ta ki ta ce yayi an ce masa wai tsoho ne waye waye waye na ke to shikenan ko ta amince za ta yi eh, eh za ta aure shi eh. to shi ma sai na kira shi na ce su fita su ba wuri na tattauna ya ba da fatawansa na ba da fatawana fatawansa shi ne shi zai iya aurenta a yanzu haka halin da take ciki da ciki din Eh. na ce ah, ni kuma gaskiya fatawa na da na sani ba za a yi aure ba sai dai ta bari sai ta haifu sai a ɗora musu aure eh. sai ce to shi ya yadda aka kira suka zauna yi ce shi ya yadda zai aure ta har yi mata sadaki dubu ɗari maganan nan da muke ran laraba ne ranar alhamis zai ranar juma'a zai kawo kuɗi mu mu zamo shaidu to da ya koma kafin ya isa gida sai magana ta isa gida gidansa kan cewa zai auri wance kuma dama yar iska ce mai mai abu dai gidansa ya kwaɓe to ni kafin ma yazo sai wani ya buga mu waya daga gidan akan cewa gashi ya nake a wannan mu ba haka muka yi da shi ba wannan amana ne tun da dai ya ce zai aure ta shi kenan kuma ba zai aura ba shi kenan washe gari sai zama ce gaskiya shi tun da dai abun ya zamo eh, ya fatsama kowa ya sani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 da minti 24 a can Najeriya, Nijar, kamar da Chadi a Ghana kuma biyar da minti 24 kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1931 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe za a iya zuwa shafin mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labari da dumudumin su yanzu kuma bari mu saurari wannan karatun alkur'ani daga bakin yara Muhammad Awal Muhammad Primary School بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزلهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Rasa da Allahul Azim kafin ƙarƙare shirin ga labaran duniya a taƙaice. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah dai da faɗan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai da yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku na hukumar abinci ta duniya guterres a cewar kakakin sa stephen dujarric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ci har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin dafur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da bata lokaci ba wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya lahadi fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin runji da ke jihar kaduna ji shugaban karamar hukumar zangon katab francis zimbo inda aka yi kisan kiyashin zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu shugaban rasha vladimir putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar sin a jiya lahadi ciki har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar sin le shampu a birnin moscow putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hudda tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni. masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan a ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah kai mu kada a manta duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su kazalika muna nan a facebook twitter da instagram yanzu kan madadin muhammad hafiz baballe da ita ne gabatarwa da kuma jumbe hamza da hada mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ne mahmud lalo nake cewa mu tara a shirinmu na hantsi idan allah ya kai mu